kuma wani topic da za mu koma sisters da brother ina son in ji ra'ayinku. So kun san mata in kayi aure yawanci irin komi attention ɗinka na kan mijinka. Amma once ka zo ka haihu ka samu yara dan kuma kila attention ɗinka ya koma wajen yara. So wata na kila maza za su ɗan ji cewa kamar irin ba a kula da su saboda kai ka samu yara so ya kuke ganin za mu iya daidaitawa tsakanin kowane mijinka da yaranka dukansu su ji cewa kana kula da su ba kamar daya one party ya ji cewa kaya da shi ba so menene kuke ganin irin ya kuke balancing din wannan attention din tsakanin mijinku da yaranku to bari in fara da wannan to bari in ɗauka wannan din shi gaskiya a wannan zan ba mu mata laifi gaskiya saboda so da yawa ko da mun samu yaran eh attention ɗinka duk yana kan miji kafin yara su zo mm. yara na zuwa gaskiya muna ajiye miji gefe maganan gaskiya kenan da mm. ƙyar za ki ga mata ta kula miji saboda duk attention ɗinta ya koma kan yaro saboda shi son uwa da ɗa daban yake Allah shi ya haɗu abin shi can so in aka zo while kana trying to go into wannan sabon wannan sabon role din kana going into sabon role din nan kana manta wancan role din da kake da shi it sai ka bari ban san da zan sa shi da hausa ba you allow it to consume you the duties sabon duties yi ma yaro wanka yi ma wannan zaka manta cewa akwai wannan firstborn din nan a gefe da ka aje baka tunanin to shi dan time din nan bamu ɗaukan time mu bashi so ni da yadda nake ganin solution shine yadda ka ba yaran ka time shi ma a keɓe mishi dan lokaci a bashi time banda jan yara ka shiga ɗaki ka bar shi falo shi kaɗai a mm, ɗan rinka ɗan mu ɗan rinka ɗan jawo su su ma kusa saboda su ma suna da buƙatan wannan attention duk da dai suna muna mato-mato. Mm. amma dai na ciki na ciki su ma suna so in kika bugi cikin shi nan zaki ji gaskiyar magana <laughs> shi ma yana son yadda ake tarerayen yaran nan me kuka ci kun koshi me ya shi ma yana son a yi mishi haka sai ki samu in ma yana dawowa karfe shida ne ko karfe bakwai hmm. lokacin su kuma yara kin dan yi musu wanka an dan sa su su dan yi kallo su yi assignment ke kuma sai ki koma kan shi a tare abinci ne a wannan a dan yi mishi shi ma dai kafin ya kwanta a samu kwanciyar hankali amma gaskiya mata da yawa muna mun saki wannan yara na zuwa mu ma shikenan ba mu bukatan ka sai mu yi ta harkar mu mu ma amma kuma wani lokacin idan ka duba mu ma fa abubuwan nan suna mana yawa irin we are just one person having to attend to yara in yaran ka hudu biyar ka yi hidiman wannan ka yi wannan ka yi wannan ga ka hidiman a gefe ma aiki kake yi ga aiki ga ga ga ga abubuwa sannan kuma miji yana expecting ya samu like wani na expecting kusan 100% ne fa kuma mm. when you have to attend to him like 100%. Mm. So much they need to consider. Then the IU, they are grown ups. Don't understand in Chiwa. Attention, this case, I'm ada. That's Samishi and Zuba. So, but the Kema and the sacrifice he making, but how can take a Sababa? Mm. Am I the sugar when you are at Kiasa Kema, do the Kichanza, Abu one the Kiki? Am I coming to Chapa? I get to be with Zamu Samu in your pronouncing one now. Is dama muna hidiman yara kafin miji ya dawo idan ya dawo mai kokari mai inculcating habit in family hmm. dan kin ga mazan mu suna da wani attitude akwai wanda in suka dawo suka bata rai sai kiga yara sun gudu daki wurin mama eh, gaskiya saboda an bata rai hmm. gaskiya wasu mazan ba su iya jan yara bane da sun shigo they just feel na dawo aiki na gaji kar wanda ya dame ni i want my peace i want me kin ga hmm. ita mace min gajiyan da ta dawo yara ko suna hawa kanta ita she's happy to see them Hmm. she hugs them tana just sadda ta gaji she will not show them in most cases to da zai dan ko kina sai a zama ana da same sex a dan yi wasa maybe sai ki dan saba musu da in aka dan yi wasa around baba for an hour sai ki ce to aya ku je dakin ki ku yi abun ku bari kuma sai mu yi muna da magana da baba or something like that sai ki bashi nashi time in ya samu dan ragowan hours din abin ke kuma ki je ki yi collapse dan kin magaji it's not easy abin na muna yawa balancing hmm. wallahi abin na muna yawa yadda za a yi irin kamar ni yanzu hmm. i think ya kamata me if they as a family mama tana da me time inta hmm. time in da she will be alone ta dan dai samu sakat in ta hmm. samu kanta ne za ta iya ma attending to other needs in mutane da kyau sai ga kamar in za a iya ko me into three akwai me time inka akwai couple time sai kuma akwai children family as a family dan dole as a family kowa ya zauna in baba ya dawo Mm. yara dai su dan tsaya da shi ko da like kamar na awa daya haka suna dan wasa ya gama cin abinci by the time maybe ku a sa musu lokacin bacci maybe kamar 9 dai kai ya mm. wuce 9 min ya yara sun yi bacci ga mm. from 9 to 10 11 12 sai ku samu time in ku ko movie za ku kalla ko hira za ku yi ko ma me za ku yi irin da kuma a yi samu maybe a aje phones tunda phones a always zaki ga an zauna falo kowa yana kallon phone in shi kowa yana harakan shi So it's quick, right? Wow. Create irin wani valuable time haka kamar one hour dai at least. Ba phones, ba komi, ko movie za ku kalla ko ma menene da abu interest ko wani hiran politics ko ma menene irin dai a dan samu wannan dan quality time in tare koya. Mm. Gaskiya ne na yarda da wannan. Mm. Mm. To bari mu ji daga brother, ya kake ganin mu mata ya kamata mu iya ba wannan attention din tsakanin yaranmu da mazanmu? wani advice za ka iya ba mu kake gani ya kamata mata da ma suna yin haka eto eh gaskiya abun abun abu ne na mutum biyu gaskiya ba abun mutum da ya bani ishu ne na yadda za ku haɗu ku taimaki junanku ba hmm. zai yi kawai a ce mace ta yi ne ba ta ta aiki ta mai kai kuma ka zo kuma baka attention automatically ba zai yi ba eh, ba zai yi ba dole sai kun haɗu nan gaba da yadda last sisters suke faɗa cewa za ku haɗu as a family ku yi magana ka ji abin views na yara a yi mu'amala dai mm. su tashi su tafi sannan ku dawo kai ko in ya kama ma ku shiga kicin da kai da matarka kana taimaka mata mm. kuna dan wanke-wanke da sauransu to that part of ana <laughs> ana <laughs> abin da wata miya sai a makwabta <laughs> Eh, ah, no, gaskiya, no, gaskiya, no, ni na practice on religiously. Eh. That's why I'm speaking from experience. Ba mm, wai just oh. oh, the ideal abin nan bane. Ni haka nike a gidana. Gaskiya. Gaskiya ya kyau. Eh, eh, that is the only way za ka yi, za ku samu time saboda yanzu reality ne yi setting in. Mm. Kula da yara, kula da junanku, ba wai kawai just romance bane kawai ana kwanci aiki ne, nurturing ne. So dole sai kun yi meeting junanku halfway. Hmm. amma wajen dai mutum daya zuwa yi bauta irin yadda ake na gargajiya na da ba zai yi ba gaskiya the problem zai ci gaba gaskiya karshen ta mutum za ta yi wicin burnout ta gaji hmm. sosai sosai ya an kai gaskiya kuma lokacin ne da sai mental faruwa sosai eh. yanzu shi yasa mitar hmm. da eh. suka R ta ce is very important eh shi yasa ifa mai coming kuma shi yasa za ki ga wanda suke yan gargajiya traditional maza din za su ce to kaga aikin ya mata yawa tana buƙatan a ƙara mata wadda za ta taimaka mata saboda wannan concept din baya cikin dictionary haka ne eh eh so a ƙara mata wadda za ta taimaka wata kuma akwai ita kuma macen kuma wadda bata ita ba ta da zurfin karatu ita ma za ta ce ah, gara ma a ƙara maki ma shine za ki huta eh. <laughs> shi ne Ina kuma ta da kara gara aiki ya kashe ta. <laughs> Ba komai zan yi ta yi. Eh, zan ci gaba da aikin ni kaɗai <laughs> ba komai. Yanzu dai abin da muka gani cewa gaskiya maza ya kamata su inga ɗan taimakawa mata. ko da ma a ce tana kicin ne ko shi ya rike irin in akwai baby or something ya kula mata irin da yana dan taya ta a gida don na san tradition din mu za a ce komi mace komi kai za ka yi amma yanzu ma most mata su ma za su fita su je su yi aiki kuma yadda maza za su yi sannan su dawo sannan kuma mazan suna expecting a'a komi ita za ta yi so ya kamata ya kamata a ce tarbiyya ba nan mace ne kadai ba dole ma suna nidin su hmm. iya daga babansu kamar yadda brother A ya ce ne aikin na mutum biyu ne hmm. Hmm. ba na mutum ɗaya ba ne kawai dai yadda abin al'adarmu yake shine ana sakan ma mace ita take manyan za ki ga namiji in ya zo kan tarbiyya shi dai kawai mazanmu suna ganin kamar tarbiyya shine kawai su tsawata su buɗe ma yara ido sai dai su bubbuɗe ma yara ido su yi faɗa su yi wannan daga an dawo shi kenan me yasa kai wannan yara suna guduwa in baba ya dawo mazan mu haka suke ganin tarbiyya yake su mm-hmm. amma kai wasa da su ka mm, eh, amma alhamdulillah yanzu the narrative is changing mm-hmm. akwai new generation of iyaye kamar su brother A mm-hmm. that suke tunani haka dan gaskiya ni from experience zan ce alhamdulillah in dai mijina na gida gaskiya baby na bata hannuna hmm. sai ta yi bacci ma wani lokaci zai kawo ta a kwantar da ita in dai har yana dawowa zan miƙa mishi abin shi in ce to ga duty ɗinka nan hmm. na yi nawa ya ƙare so gaskiya ya danganta da wanda ka aura Me eh. yasa ai mu mata muke cewa kullum mu muke ba namiji orientation dan kin ga tun farko aka haifi Francis yaro sai ka fara dan saba mishi da dan miƙawan ka ce bari ka dan je ka miƙe kai ma ɗanta ya je kai ma ga ɗan naka time ɗin haka kin ga in ya tallafa miki ke ma zaki samu spare time zaki mishi hidiman da yake so ko tunda da da iri amma ba ni in ga kai kana ji da ƙarfi ka ce kuma wani ki kula ka ba <laughs> gaskiya ka da shi <laughs> magana gaskiya ai takes to tangle aka ce ko wallahi da gaskiyar gi <laughs> kana jin ƙarfi kuma ka tsaya ka ce ba a kula ka ba kuma baka eh. taimaka ba Amin ko wata kuma miji ya dan shiga kicin ya dafa muku abinci ya ce irin mace ke ki je ki relaxin shi ma yana da daɗi. Ba a ce kullum. Sister S in ya iya abinci ba. <laughs> Ba sai in koya ba. To amma ah. kin ga is important ma kamar ƴaƴanmu maza irin mu inga sa musu su inga koyan irin waɗannan abubuwan kin gane shine in sun aure za su inga dan taya matansu dole ne mu ma mu koya musu gaskiya hmm. yadda za su kula da kansu yadda za su kula da gida sannan amma abin da ba mu koya ma yaran mu iyaye da ba su koya ma shine tausayi duk hmm. yaron da ke da tausayi taimaka ma mata shi ba zai mishi wahala ba haka ne so tausayin nan shine ina ganin yafi mahimmanci hmm. ni dai a ido na in kana ciki is very important ka koya ma yaro da empathy so, alhamdulillahi yau dai mun tattauna so muna fata kowa da yake da yaro ko da miji za ku inga kokarin kowa ku bashi nashi haƙƙin kada wani ya ji cewa irin ba a kula shi ba. Sannan kuma in kana da yara har maza irin ka koya musu su inga taimakon ba kawai 'yan matanka ne za ka ta sa aiki ba in kana da yara maza su ma dukan ka sa su yi aiki don su tashi ta cewa is okay namiji ya yi aikin gida ya yi wanke-wanke ya yi dafa abinci ya yi shara ba kawai aikin mata ba ne so ina fatan irin next generation din maza da za mu inga bringing up eh, irin mu koya musu irin wannan kuma alhamdulillah already ga brother a irin yana taya <laughs> matar shi yin aiki so kin yaran shi haka za su tashi su gani cewa a ah, okay tunda har baba yana yi irin kuma ba mu fi karfin yin haka ba to ba za su tashi da girman kansu ga cewa irin wannan aikin gida kawai na mata ne ba to alhamdulillahi alhamdulillah Allah ya taimaka mana amin amin